Ɗaukan yaro canza mishi wuri. Rikon yaron da bai kai shekaru takwas ba domin cin moriyar wani aiki ana ɗaukan haka matsayin fataucin mutane. Idan kuka kai wani yaro ko kuka ajiye shi kuka canza mishi wuri domin sanya shi aikin karuwanci ko bara. Ko da yaron yana so idan har bai kai shekaru sha takwas ba to kun aikata laifin fataucin mutane. Idan aka yi la'akari da halin yarinta na yaron ba dole sai an tilasta mishi ba. Cin moriyar barace-baracen yara ko karuwancinsu ko wani aiki da za a sa su su yi a dole ya isa a kama mutum da laifin fataucin mutane. Wanne irin ire-iren fataucin mutane ne ke akwai? A nan Niger, fataucin mutane kala hudu ke akwai. Da farko, akwai bara, cin moriyar barar wani, karuwancin wani, aikace-aikacen gida, bauta da kuma aikin dole. Su ne irin waɗanda aka fi samu a nan Niger. Sauran kuma sun fi kamari a ƙasashen waje. Misali, fataucin gaɓoɓin 'yan Adam. A nan Niger, ba mu da isasshen halin da zai ba mu damar hiddawa da sai da gaɓoɓin 'yan Adam. et Menene hukuncin waɗanda ke fatocin mutane? A cikin layi na ƙarshe na ayar doka ta goma cikin ƙudiri na shekara ta dubu da sifili da tamanin da shida sha shida ga watan Disamba na shekara ta dubu Duk wanda ya aikata laifin fataucin mutane cikin sanin shi to za a hukunta shi da ɗaurin shekaru biyar zuwa goma da tara ta jika ɗari biyar zuwa miliyan biyar. Idan kuma wanda aka yi wa laifin babba ne to hukuncin yana sauka ƙasa ga shekaru goma. Wanne halaye ne ke ƙara tsananta lamarin? A duk lokacin da ya kasance wanda aka yi wa laifin yaro ne, misali idan iyayen riƙon yaron ko mahaifan shi ko duk wanda yake da iko da yaron kamar a ce shugaban gidan marayu ko malami ko ma wani makusancin yaro ko duk waɗanda suke da ƙarfin iko akan yaron saboda wata alaƙa da suke da to wannan duka na daga cikin ababen da ke sa a ƙara tsananta hukunci za a iya ɗaure mutumin shekaru goma zuwa shekaru talatin goma sha biyar zuwa shekaru talatin. Za a iya ɗaukar misalin malamin da ke sa ɗaliban shi bara domin su kawo mishi kuɗi har ya mai da hakan sana'ar shi. Ko a duk lokacin da iyayen riƙon yaro ko kuma mahaifan shi suka sanya shi karuwanci ko bara aikin dole idan an lura da irin matsayinsu a gare yaron to ya kamata a tsananta musu hukunci sannan a ɗaure su na aƙalla tsawon shekaru talatin.